A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ina cikakke godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa wanda ya nuna mana wannan rana ta Juma'a hudu ga watan biyar wanda Allah ya cika alkawarinsa zuwa gare mu a mutanen jihar Zamfara. Kamar yadda na sha faɗa wanda har wasu suna ganin kamar ban yi magana daidai ba zan ƙara maimaitawa a ranar biyar watan ɗaya ranar da mai shari'a Bello Shankaji ya yi mana ɗanyen hukunci a cikin garin Gusau. Na gaya ma duk wanda yake da kunne kuma yake son ya ji cewa idan dai Allahn da muke bauta gaskiya ne akwai shi ba babu shi ba. Na imani da shi, na imani da cewa wannan hukunci da an kai a cikin garin Gusau ba zai tsaya ba. na kuma faɗa a ranar nan cewa idan dai Allah shi ne ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma cewa ya haramta ma kansa zalunci kuma ya haramta kankanin na tabbata na imani wannan hukunci da an kai gusau ba zai tsaya ba kuma sannan a hankali duk wanda yake da hannu a cikin wannan ɗanyen hukunci da an kai Allah zai tona asirinsa kuma in Allah da Allah zai ma mutanen zarar zafara na da nasa. so cikakkiyar godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa wanda shine yake ba da mulki ga wanda ya so kuma ya amsa ga wanda ya so yau ya tabbatar da gaskiya kuma ya tabbatar da cewa abin da muke faɗa shine gaskiya na biyu ina godiya ga shugaban ƙasa janar muhammadu buhari sadar dattaku da ya yi na in kama makarya babu abin da waɗannan mutane ba su yi ba domin su jawo shi a cikin wannan magana domin su sa ya sa su tsoma baki domin a yi muna karan tsaye a karya mu ko ta kowane hali Allah da ikonsa ya sa mai girma shugaban ƙasa tun da aka fara wannan magana bai taɓa tsoma bakin shi ba domin ya ce a taimakiwa ne ko kuma kada a taimakiwa ne. duk da in ji tsoron da mutane suke yi kamar irin abin da mun ka gani na sarkin maradin ya yi tun da aka fara maganan nan ya bar masarautarsa ya zo sakkwato domin ganin cewa an karya mu ya ɗauki jiki ya bi gwamna ya je har ƙasar saudi arabia domin ganin cewa an karya mu an karya wannan tafiya amma shugaban ƙasa duk da tarayyar da yake da shi da ita bai sa ya ɗaga kai ba ya dubi wannan magana wannan abu ne na yabawa gare shi musamman la'akari da tasirin da mulki yake da shi a ƙasashe na afirka misali cikakkiyar godiya har yau <coughs> mai ɗimbin yawa ga mutanen jihar zamfara waɗanda na tabbata maka ba don su ba jajircewa su addu'a su da wasu duk da yadda an ka talauta su an ka nakasa su ya kai cewa mutumin jihar zamfara wanda an kashe mashi mahaifiya ko uba ko ƙane ko ɗa amma saboda yunwa da halin ƙaƙani tare da an sanya shi a ciki ta sa naira biyar tana iya ba shi shawa ya bar abin da ya dace ya yi ya yi wanda bai dace ba amma duk da haka waɗannan mutane in suka shiga ɗakunan su suna gaya ma Allah cewa Allah ka san halin da muke ciki ka san mu ba abin da muke nihi ba kenan amma saboda yunwa da an da muke fama da ita ya samu ni abin da muke a wannan ni na san haka saboda na san irin wayoyin da muke karɓa daga mutanen da muke karɓar su daga gare su da waɗanda ba su iya faɗi wanda wata waɗanda ba su iya faɗi a gashi na gani na sani a yau Allah ya karɓi addu'o'in bayan Allah ga baki ɗaya kuma ya yi hukunci tsakankanin mu. Godiya ta musamman ga abokan gwagwarmaya ta waɗanda babu shakka a tarihin wannan gwagwarmaya ba zai tsayu ba sai an sanyo sunayensu a musamman mutanen da ake kira NGF kuma ko a cikin GF din akwai waɗanda sun kai fice sun kashe dukiyoyinsu tare da ni sun kashe lokutansu tare da ni sun kashe abubuwa waɗanda ba su misaltuwa domin ganin cewa an cimma wannan nasara. ina godiya ga iyalaina musamman waɗanda yau tsawon shekara ɗaya da wata shida muna wannan gwamnati kuma suna tare da ni akan wannan matana da 'ya'yana da 'yan uwana ga baki ɗaya da dukkan masoyanmu ta hanyar addu'o'i ta hanyar ba mu ƙarfin gwiwa cewa abin da muke ɗinnan kai magana ce ta gaskiya don haka nan ba su taɓa tunani ba ko da ɗaya rana suke a'a ne yasa kake neman ka jawo mana a cikin ko jidali wanda shi ne muka sada ji ga mutane mutane ko me kake yi za a ce ba ka tunanin rayuwar karfe ba ka tunanin talauci kada mu je mu shiga talauci alhamdulillahi babu ɗaya wanda ya taɓa ce man kada ka yi wannan abu ko ko ka yadda ka je a baka kaza an ma alƙawarin kuɗi an ma alƙawarin kujeru a baki ɗaya babu wanda na karba kuma babu wanda na yi kuma na gaya musu kuma babu ɗaya wanda ya taɓa cewa a'a wannan abu hukumar ka anshi kuɗin nan ko kuma hukumar ka anshi wani matsayi sun yi imani sun tabbatar da Allah ke bada mulki kuma idan ya tsaro na cikin wanda za mulki za mu samu nauyi. wannan shi ne a takaicen takaicewa ba abin da zan ce sai kuma ina taya <coughs> shi a wanda aka ce a rantsar a kan wannan kujera watan a matsayin wanda ya na biyu domin a idon doka apc kamar ba ta tsaya zaɓe ba ne ba ga baki ɗaya a jihar zamfara sai kuma ina son in jawo hankalin al'umma ga baki ɗaya da cewa wannan al'amari da ya faru to abun farin ciki ne ga kowa domin ya kamata ya ƙara mana imanin mu yau mutane da yawa sun yi mana butulci na ƙarshe a da irin wannan butulci kamar yadda yanzu mai girma kakakin majalisa na eh, Gusau Alhaji Sanusi Rikiji ya mana a ranar da wannan dai gwamnan nan mai barin gado ya yi musu rashin adalci ya yi musu rashin mutunci ya sa an ka kamo su an ka zo an ka ɗaure su a gari Abuja. Ni na je na tsaya na kusan kwana a wurin nan na sa kuɗi na ta hanyar shan mai da sauransu na sa lokaci na na sa mukamin da Allah ya bani nasa an ka fito da su da shi da wasu kanne na a ciki waɗanda ni na san abin da suka ce su sun san abin da suka ce a lokacin kuma sun san na gaya musu ni ba takarar gona nake nema ba na yi muku ne domin ina ganin an zalunce su amma aka waye gari suka butulce mu Allah suka butulce muna suka dawo suka cutar da mu suka cutar da mu goya bayan mu suka yi zamba cikin aminci suna cutar da waɗannan mutane waɗanda ɗan al'umma ake ba su su je su agaza ma waɗanda wannan bala'i ya shafa amma saboda suna cin wannan kuɗi yasa suke abin da sun kai yau Allah ya gwada musu shine Allah duk wanda ya wani butulci yau in ya san kunya to sai zai kwashi kayan shi ba jihar Zamfara ina godiya da Allah da ya tsare mana imaninmu domin inda wannan abu bai faru haka ba wasu da sun kwatanta gwamnati a matsayin Allah wanda kullum shine muke faɗa cewa shi wanda aka ba gwamnatin nan yana ɗaya da cikin waɗanda suka fi kowa ƙasƙanci a cikin jihar Zamfara. Allah kuma ya gwada ikon shi ya ce shi zai ba mulki kuma ya bashi mulkin nan shi kuma ya zo maimakon ya gode ma Allah ya bututse ma Allah yana ganin shi yake iya naɗa sarki ko kuma ya saukar da sarki. Sun yi ikirari sun ce sai sun min ritaya Allah bai yadda ba ni na masa ritaya domin ni zaɓi na ne in iya takara. Su ko sun nemi sai sun yi takara ko ta kowane hali. to Allah bai yadda ba. to ina godiya ga Allah kuma ina son in sanar da mutanen jihar Zamfara kada su ɗauki wannan al'amari da ya faru cewa ƙarfi ne ne ni ka biro marasa a'a ƙarfi ne na Allah kuma ƙarfi ne nasu ƙarfi ne na ƙarfin da suka rani inda ba don goyon bayan da suka bani ba da wannan al'amari bai faru ba wanda duk ya cutar da mu a cikin wannan tafiya bakin gwargwado za mu yi ƙoƙari iyakacin mu ga cewa mun yahe masa mun yi abin da ya kamata mu idan ba mu tsaya ba za mu yi daidai da abin da shari'a ta ce da izinin lahi mu ba za mu cutar da su ba mutane da yawa sun sani alheri muka yi musu kamar kaɗan daga cikin waɗanda na faɗa yanzu amma akasi ya biyo ga abin da sun kai ina son mutane su sani wannan al'amari mun yi shi mu da Allah yana da kyau a daidai nan in faɗi wani abu ɗaya wannan abu da ya faru muna tunanin dama haka zai faru amma Allah ya sani ba mun yi bane domin cin wata riba tamu ko wani abu don haka na ina son ya amfani da wannan dama shi ma wanda Allah ya baiwa wannan mukami akwai abin da na gaya mashi kuma ina fatar shi idan lokaci ya yi ko yanzu ko ranar rantsuwan shi ko bayan an rantsar da shi to ina fatan Allah ya bashi ikon faɗa ma mutanen jihar Zamfara menene na gaya mashi domin ya neme ni da magana kamin yanzu cewa menene nake so to ni akwai abin da na gaya mashi kuma ina fatar Allah ya bashi iko faɗi ni ba ni ne zan faɗi wannan ba amma ina fatar shi Allah ya bashi ikon ya faɗi menene na gaya mashi domin al'ummar jihar Zamfara su ji menene na gaya mashi kuma za mu riƙe shi da wannan magana da na gaya mashi wadda ina cin tsammanin da izinin in ya ji wannan abin da na faɗa to zai faɗi menene na gaya masa to za mu rike shi a haka za mu yi mashi addu'a za mu yi mashi biyayya gwargwadon hali domin ba mu ne muka ba shi wannan al'amari ba Allah ne ya ba to za mu yi mashi biyayya gwargwadon hali idan muna kuma roƙon Allah ya sa ya bi abin da ya kamata ya yi in kuma ya yi wani abu saɓana haka nan mutanen jihar Zamfara su sani cewa za mu sa ido mu duba kuma za mu kira shi mu gwada mashi cewa wannan al'amari fa da kake yanzu ba daidai bane ba kuma shi yasa mun kai faɗa da wanda sun gabata da haka nan kai ma yanzu ya kamata ka dawo amma muna mishi fatan alheri saboda mun san abubuwan da ya farfaɗa mun ga abubuwan da ya yi a muna kuma tunanin da izinin lahi zai yi kokari ya kusanta gaskiya muna fatan Allah ya tsaya shi riko muna fatan Allah ya sanya wannan al'amari ya zama shine ƙarshen tuntunu da jama'a musu da tare da mu gabaki ɗaya muna fatan Allah ya ba mu ikon kafa tubali na ciyar da jihar Zamfara gaba muna fatan Allah ya sa wannan shine ƙarshen wargaza wannan tubali na tsiya da aka tsora jihar Zamfara Allah ya sa mu zama wannan ya zama sanadiyya na tsora Zamfara akan tubali na arziki da ci gaba wanda za ta iya gasa da sauran 'yan uwanta jihohin jihar Najeriya ina ƙara ce 'yan uwana jama'ar jihar zamfara murnar wannan rana kuma ina son mutane murna gaskiya ce amma su yi ƙoƙari a kauce ma cutar da wani mutum domin wannan al'amari Allah ne ya kawo shi to duk wanda ya cutar da wani to shi ma yayi zalunci domin mu ma kuka mun kai ga Allah cewa Allah in zalunce mu kuma Allah ya mana wani to don haka nan kada wani ya ɗauka shi kuma yana yin zalunci a ya tsira da shi na gode kwarai na kuma kara gode ma jama'a kuma ina kara godiya gare su kuma ina ƙara roƙonsu da dukkan yanda sun ka ba mu goyon baya wajen gudanar da wannan to su yi ƙoƙari su baiwa gwamnati da za a kasa da sanatoci da za a kasa da 'yan majalisu da za a kasa, a dukkan su an an riga an san su muna fatan yanda an ka ba mu goyon baya a nuna masa goyon baya idan suka yi abin da ba daidai ba a yi kokari a san a ganar da su hanyar lalama Allah ya kira su riko kuma Allah ya zaunar da jihar mu lafiya Allah ya zaunar da kasar mu lafiya gabaki ɗaya. Allah shi ƙara mana lafiya da zaman lafiya nagode nagode nagode